That's samu dan problem a nan gurin nake so in dan karasa wurin bakanikan can in dauko mai gyara so zan wuce ni ma zan jan dauko su ummi a makaranta yes abin da bar su ko sai rage ma faisal ɗin ku yana ƙoƙari kamar da a to gaskiya yanzu dai baya wani kokari yadda ya kamata domin yana zuwa na uku a makaranta so ni ba na jin daɗin irin yadda yake wannan ba kamar da ba to ai kai sai ka gode wa Allah ba da ya baka ɗan namiji mm, ni ba ya mace gari gaskiya yanzu kai ga ɗan namiji in ya girma kana iya ɗora shi akan harkokinka eh, gaskiya wannan haka yake amma ni kaga sai dai in aure da ta to amma kai ɗin ma sai ka gode wa Allah ne ko domin ita kanta ya macen ka duba ba kin sake ba ko ba haka ba amma kuma ka ci gaba da addu'a Allah da sai ga Allah ya baka namijin wanda zai taso shi ma ya tallafa ma a cikin al'amuran yana da kyau ya mu zauna mu ba su ilimi mai kyau domin rayuwarsu ta inganta a gaba haka ne wannan クリームの Picnic, picnic, picnic. What do you want to say next week? Next week. Okay. Daddy, me zai hana wannan weekend na tafi swim. Swim? Kin ga kuma I like, bari? Da na sai miki chocolate. Chicken. Huh? Chicken. Good girl. Zan zo bikini. rasuwar wani amini na ne ya rasu ya bar ɗansa to kuma ɗan lokacin da mahaifin shi ta haife shi ta mata rasu kin ga yaron ya zama ya to ina tunanin halin da yaron zai shiga ne Domin ta ya za a yi haka ko hadiza wallahi ba komai a kawo shi ai maraya ne a ban tausayi ne kamata tausayi mashi duwa komai zan kawo shi hadiza hmm? wannan yana daga cikin irin abubuwan da suka sani ki ƙara tsanki ba dan komai ba hmm. duk lokacin da kika ga wani abu da zai daka min hankali za ki kawar da shi <laughs> in kuma ya dame ni sai kin tabbatar ki kwantar min da hankali haka ake so zamantakewar ka gaji nan ma gidan ku ne da abin da kake so ka tambaye ni ce ne ina sa abu kaza ne kuma zan baka kaji hayya Zainab hmm? ki zo ki shi ki yi shi ka sai ki samu shi ne danki ne kamar na mazan Dalin na gode. Thank you very much. Thank you. Dragón ah, de sí. jaka da biskit ɗin da na ci zan ba ta ɗin da na ce bisa ba ba zainab ba zainab ta ta fi ta kokari a a ɗalika ita wannan jaka ce ta fi ta ilimi shi ta ba ta ba ah. ah. samir lalle mummunan naka tana ji da kai na ga ta kula da kai a gidan na akan kowa a'a Allah sai kula yana da ilimi ya shi yasa kin san ai Hausawa sun ce barewa ba ta yi gudu ta da rarrafe ba oh, Baba na yana da kokari. Baban ka yana da kokari. Yana da kokari. Wato lokacin da muke makaranta ko kunnan doki muke yi. Ka gani? In ya wuce ni in wuce ni, ya wuce ni in ji Haka ne ba, kai ma duk papers ɗinka na lura duk ba wani shi na abin Salim, menene? Me same ka? Zana, tashi ku shi, gashi, ba don halin shi ba, ku je ku sani, tashi ku da Abban Zainab, ka kake irin wannan magana a gaban yara? haka sai ya dinga filin sama ya dinga tunanin iyayen shi ko haka ne gaskiya kin yi magana kuma Allah ya da yanzu daga yanzu na daina irin wannan magana gaban shi ji ko zan ki mhm. na gode kin ji wallahi ji daɗin kana da ke Zainab wai na samir yake ne na bar suna waje tare da mai gaji suna yi ya kamata ki zo ki kira shi Hadiya Hadiya wane ne Hadiya Hadiya Hadiya Hadiya Hadiya mota mota mota Hadiya Samir mota ta buge shi Hadiya ya Allah ya ya ya Allah ya Samir ya Samir Samir Sabah, me contaste. Sabah, alhamdulillah alhaji faruk ana nan ana masa karin jini saboda yaron ya zub da jini da yawa kuma alhamdulillah uwarsa ce ta je ta siyo jini saboda ba mu da jini a asibiti da kanta ban san da ta samu jinin mu da kanta ce ta siyo jinin yau alhaji ba ɗanta ba ne na rasa inda ta samu saboda ba mu da jinin da ya masa domin na buga wai ka ban same ka ba to yanzu a ina suke ina jin ai yanzu sun kusa gama an buga wayan ji sai gama sai hello nas ya an gama eh to sai ku zo da shi ku zo da uwarsa mara Allah ga mahaifinsa a nan an gama alaji ga su na zuwa kaka da malaji abin da ya zo cikin sauki ya zo cikin sauki amma bai motar nan samir samir ya jikin naka na sani ai likita ya biya wani Ba ta kanta da haka sun ta tana gudu ne ba sai ka gudu ana ne ko ya to tsan duba sake duba shi gani samir mu ganin ka eh to ai jikin nasu da sanyi yanzu shikenan nurse a ji a zuba musu wannan magungunan a cikin envelope a rubuta yadda za a abin nan to alaji shikenan sai a ai ni ba illa yadda kike kula da 'ya'yan nan da kanki da kuma kike da abban zainab ke ni ba ka san wani abu ba da ina ta roƙon Allah Allah ya bada ni mace haka zo aka samu Zainab da godewa Allah yanzu ma kaga sai sai to bari in je ko to a a a manya manya sannan ku da zuwa da lafiya kana yarwa wallahi kuwa ai ba magana Hadiza, gaskiya kina matuƙar burge ni sosai da kina da kyan hali mai kyau. Da duk ma suke da wannan halin na gida ba haka ba wallahi. Ina nufin dai ba ki da hali ne? Hmm, ban ce ban da hali mai kyau ba amma idan da kika ke dan kishe ki tamkar ke kika haife shi. Ina nufin Samir dan kishe ki. lafiya min baki hakika ka ci amana ta ci amana ka ci amana ka ci amana hadiza ba magana cin amana ba ne aure tsakanina da babar samir kaddara ne kaddara wace irin kaddara ce wace irin kaddara ce wace irin kaddara ce

da kan hankali na lamarin sanki ya zama to lamarana abu ta makarki a raina sanki ya san galalan ba soyayya mata salalan so saka shayi kwababin dibalan wai wannan yarinya Aisha wasa take da hankali wai aure take so ne wai sai dai aure ta to me laifin ka nake gani kana nema ka tsaya jira ne kai sanya wallahi in ka tsaya kallon ruwa kwado ne zai ma kafa kawai mafi sauki ka lallaɓa yarinyar nan a auren nan in an auren nan ka biya bukatar ka kawai ka sallame ta bukatar maji haji ai sallah wannan wata irin shawara ce manzan Allah fa ya nufi mu kuma sunnar manzan Allah ba abun wasa ba ne. in za ka auri yarinyar nan ka aure ta dan sunnar manzan Allah ba da lalata dan me za ka ɗauki wannan abun kamar da shi abun wasa nan ya zo da bayani wa'azi zai mana banda kai da ka, yanzu kai kana tunanin zan yi tunkaran mata ta hanyar zan biya mata cewa zan ƙara aure to me kake jira wannan fa ba wani aibi ba ne. abu ne da musulunci ya tare dawo kowane da namiji zai iya mata so dan ka jira gaya cewa za ka kara aure wani abu ne kuma kar ka manta cewa ba kana da ya mace duk abin da ka shuka shi za ka yi saboda haka wacce kake wa haka mace ce kuma yar kama mata saboda haka duk abin da kai za a yi mata ne kawai saboda in ma kai kai kasance shi ba fashi shi kadai ne yake neman ta ba tana da wasu marin makaranta ce a tare ake wannan zai kira ta wannan zai kira ta amma an ka tsaya jira to da ma ce sanya aikin gara abin da ke gani kawai zan iya ce ma kenan na gode sani kai ma na gode ta shawarar da ka bani zan yi zaki neman shawara da da ne tunai sai daga gaskiya ya dace da aure amma ka sanar da gaskiya wannan shawara da kai an ga kamar yadda ni da fati muke shirin yin aure to kun ga kuka da za ku riga mu saboda haka ina roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya in dai ban da abin da zan ce sai da alba ku zaman lafiya ko alba ku zuriya ko su Ko ango da amarya dama ni da fati ne muka shirya muka ce to bari mu kawo muku ziyara ta musamman ko ba kama mun gode kwarai da gaske Allah kuma ya bar zumunci Allah saka da alheri kuma dama akwai albishir din da muka zo muku da shi da gaske wani albishir eh to mun dan shirya muku picnic ne yaka na ba ta da za a je a dan huta kowa hankalin shi saboda kai mu tsaya kuma na auren da kuka yi so fadil shi za a picnic ne eh to zuwa jibi mun gode Allah saka da alheri Allah ya kai mu 모자 못지. 저, 안좀 갖다. 어,

shagin biyar mata daga ki babu wata abu kin gani yi ne miki alkawarin zamuji kuma zamu je Allah ya ni ba zan bari ka ba. ka ga ba da uwa ba da uba ana idan ka tafi da wa za ka bari ga baba idi na, bayan baba idi ka muktar abin da su ji ko kuma na gaya miki zan daga zan dawo a kanka ba ka ce za ka tafi da ni garin ku ba eh to amma abin da so ki gane shi ne ina so in tafi da ke garin amma kuma in na kai ki garin yanzu ba da in zaka ki iyaye na talakawa ne gidan mu faɗaki ɗaya ne da ɗaki ɗaya amma yanzu in naje na samu gurin da zan aje kin sai in dawo in ɗauke ko kuwa ki gudu kin ji Idan har ka guji bayan rubuta da aisha ban sake koma gurin ta ba ban sake ji da gare ta ba ban san ma na bata da ciki ba. har allah ya ta baba idi ne ya ci gaba da neman samir har ya kai manzalin da kai khadija don allah dan Allah ki haƙuri abin da ya sake ga hankali na ya tashi ba komai ba ne illa hakkin aisha da ke kai ya sani da shi ki haƙuri ki yafi ka ci amana ka ka kuma ita ma mahaifiyarta aisha ka 我马上。没事。没事没事。没事。没事没事。 faruk gaskiya ka yi kuskure me yasa baka ɗauko aisha ka kawo ta ba sannan kuma me yasa ba gaya wa hadiza cewa kana da ita abin da nake so ka wannan abin da ke tunani ba zai yi dalili ko shi kar ka manta a ƙarƙashin inuwar hadiza nake yanzu na buɗe baki in ce mata na yi mata kishiya bayan ni ne alkawari ba zan mata kishiya ce mata ne ba ko mace ce ba zan kula ba eh to gaskiya faru ka san faɗin gaskiya shi ke samar da zaman lafiya da ka sani ka gaya wa aisha kana da mata kafin ta rasu sannan kuma gaya wa hadiza cewa kana da da amma baka faɗi. ga ko babu yadda za a yi hadiza ta rike maka an kasa ga haka amma fadil ka san da kai dan ne kuma ba ni da wani abokin shawara da ya cika yanzu kai a tunaninka me ke kake gani ya dace to gaskiya faru ka san sai da shafa ake ta tsammanin sai ka ba a hankali kuma ta wata sigar sannan za ka sha wuka da shi amma dan Allah ina roƙon ki da ki haƙuri ki rike samu tamkar ki kake kika haife shi da Allah ki manta da komai da abin da suka faru a baya da Allah ki manta ya zan yi hmm? amma kin san abin akwai ciwo na sani amma kake manta wata rana fa sai labari zan yi kokari in sa zuciya ta wasu wani saka a cikin mota da kike nan je za ga kilike wa yaron nan shi fa ba fa wani tanaji wa kansa ba bai yi wa kansa tanaji ba bai wa matar da zai aura tanaji ba haka kawai kuma shi kenan dan kai ka gaji da yar ta haka kawai lalle ka yake aka ba mutum bayan bayi da wani tanaji da ya kamata a ce an baki ai ka sani shi talaka da mai kuɗi Allah subhanahu ta'ala shi ya halice su kuma yana son kayan sai halice su hmm? tunda ta ce za ta iya haɗiyan gatari saka mata bota gaskiya ne da talaka da mai kuɗi na ji hakika Allah ne ya halice su amma fa duk yadda kika kai da san talaka ubangijin da ya halice ki ya sa masa talaucin ya fiki a cikin talaucin ya fiki sa ko ba ka hmm. to shi talaka wani lokacin ki zira masa ido shine mafi alkhairi kawai in kina da abin da zaki roƙi Allah ya da shi kawai amma kina jawo shi daga rana ki dawo da shi inuwa idan ya zauna ke zai antaka in ya tankara kike zaki faɗa ranas dan haka ke. da batun wannan yaro ki bar magana faruk ki nemo wani wanda ya dace mu zo mu duba mu duba asalinsa mu ga ya cancanta mu baki amma ba faruk ba dadi wallahi na san tunda ta daki ta ce farukun take so a kyale ta kyale ta kina son sa mm. kin face kina son sa mm. ke kika ce kina son sa eh ina shaida to na amince ki je ki aure faruk kuma duk abin da uba yake wa ɗan yasa zan yi miki duk kuma abin da ya cancanta baki na gudunmawa ko in wuce gaba a yi na ke ta ce da baki da uban da ya kai ni zan miki wannan da wani sharadi guda ɗaya duk rigimar duniya ban yadda duk abin da faru ke ka kika karasa kin yadda da wannan mm. kuma ke ko dukan ki yake yi ko ya hana ki abin da zaki ci wallahi karke da kika mun karasa mm. ke kin ji dai abu da ba ba ba da ko shikenan ku je ku shiga abin da ya dace